abinci mai ruwa-ruwa ta maimaita abin da dr ismail ya faɗa mata to kamar me ta tambayar da ba amsa ta juya da nufin ta tambayo shi sai kuma ta tsaya ta firij nama ne kala-kala na kaji da na kan rago da na rago da ɗanyen kifi shi ta ɗauko yanka biyu ta kwaso dankali guda shida ta ta duba dube ba ta ga abin da take son gani ba ta buɗe wata 'yar ƙofa cikin kicin ɗin sto ne kamar yadda ta zata a nan ta samu tumatir na gwangwani da manja da dunkule ba ta ɓata lokaci ba ta kammala fatifatan dankali ta niƙe dankalin sosai ta zuba a filet tana kallon zai yana turiri ai wannan mai ruwa ne kuma mara lafiya zai ji daɗinsa ta sa cokali tana juyawa yadda zai sanya ji daɗin ce bayan dr ismail ya tura minal ta samun mustapha abinci kwantar da shi ya zauna a gefensa yana kallon idanuwansa ya ce abokina tun da safe ne baka ci abinci ba mustapha ya limshe ido alamun haka din ne dr ismail ya salati cikin tausayawa ya ce ilham ta faɗa min ta kori fahima wai tana zarginta akan cutar da kai amma na san ƙarya take yi mustapha ya rantse ido alamun haka din ne ƙarya ne sai ga hawa hawaya idanunsa bakinsa na son sanar da abokinsa labarin da abin da yake faruwa amma babu wannan damar dr ismail ya share masa kwalla cikin kwantaccen murya ya ce kada ka damu abokina a tafiyan nan da na yi na samu haɗuwa da wani ɗan daura shi ma ya kai mahaifinsa ganin likita ina jin shi ɗan daura ne na tambaye shi ko ya san ka a take ya ce min ya san ka a cikin gidanku yake ya ce kai abokinsa ne kuma ɗan uwansa ne abdullahi waziri sunansa haka ne mustapha ya rintse ido da sauri ya buɗe alamun haka ɗin ne dr ismail ya ce mun yi misalan lambar waya kuma ya ce da zarar ya zo najeriya zai neme ni na faɗa masa halin da kake ciki baka ga yadda hankalin ya tashi ba ya ce zai zo rana ita yau ya ce ba zai tafi daura ba sai tare da kai duk maganar da suke farin cikin mustapha kaɗai shine a yanzu na ɗauke shi daga gidan nan don ba abu ne mai yiwa ilham ta bar shi da ransa tsawon daren nan ba balle ma sati guda me yasa fahima bata sanar da dr ismail kashe shi ilham take shirin yi ba da a cikin tambayoyinsa bai ji ya taɓa wannan ɓangaren ba fahima bata faɗa masa ba kenan me yasa za ta yi min haka abin da yake faɗa a cikin zuciyarsa kenan shi kam dr ismail na ta faman ba shi labarin irin hirarrakin da suka yi shi da abdullahi waziri har minal ta shigo dr ismail ya sake gyara shi yana zan isa mata da saƙon da yake son ta faɗa ta cikin idanuwansa ita kan bata fahimci komai ba ita ma nata idan kawai ta sa masa tana taya shi masa bayani ya gama cin abinci. dr ismail ya auna jininsa ya ga ya hau amma ba sosai ba saboda aka yi masa allurai ciki har da na bacci ya kuma yi masa alkawarin zuwa da safe yana kallonsa har suka fice shikenan dr ismail shikenan fahima mai yiwa mu sai a dara hawaye suka yi tabi ta gefen idanuwansa har a cikin mota zuciyar ismail ba ta gama natsuwa a kan minal ba abubuwa da dama sun nuna masa minal ce fahima amma ya kasa natsuwa da hakan wannan ne ya haddasa masa yin shiru yana sake nazari akan zarginsa shirin yayan nata ya yi yawa da haka ta zarge shi akwai abin da ke damunsa duk da yadda take so ta nuna masa yanzu fa ba da ba ce. ta san kanta ta girma nutsuwa ta zo mata amma ta kasa jurewa yanayin da ta gan shi a ciki banda tambayoyi masu yawa da ke cikin zuciyarta ta yi kyakkyawa a ajiyar zuciya wadda har ta sa shi ya ɗan kalle ta sannan ya mai da kansa bisa hanya minal cikin sanyin murya ta ce yaya me yake damun ka naga ka sauya min gaba ɗaya lalle yarinyar nan ta rena da yawa abin da ya faɗa kenan a zuciyarsa sannan ya wani guntun murmushi ya ce ke ce kika soya min minal gaba ɗaya kin gama bani mamaki dariya ta yi sosai yaya ni ma na san za ka yi mamaki na sosai shekaru huɗu kawai da muka yi ba mu ga juna ba dole ka ga sauye-sauye a wurina amma ban taɓa zaton irin sauyin da na gani a tare da ka yanzu ba da alama ciwon abokin nan naka yana damun ka sosai babu ko shakka min alhaka ne amma har da mamakin yadda kika zolaye ni kamar yaya ban gane na zolaye ka ba kada ki wasa da hankali na minan ni yayanki ne fa ba abokin wasan ki bane na san laifin nawa ne da na san gartaki amma shekarun da kika yanzu ya dace ki gane ni ba sa anki bane shine har da batar da suna wai ke ce fahima dariya ta so mai wadda take kula da Ismail yaya ina jin da ko kai gamo da aljanu ne yaushe na sauya sunana na suna na fahima kai ne fa kake kira na da suna kina nufin kamace kawai ya tambaye ta ba kama ba ce yaya ni ce minan daidai lokacin motar ta tsaya harabar gidansu ta buɗe ta fito ta nemi masa dariya ita har lokacin dariya ma yake bata wace ce ta kama da ita wadda har yayanta da ya fi kowa saninta a ce bai gane ba ita bace shekaru hudu da basu haɗu ba bai isa su sa ya manta ta ba ta gane yana da ya ruɗa ta ne ya ba ta tsoro ita kwa za ta zama jaruma ta daina tsoron idan har da gaske yake ya ga mai kama da ai muna waya da shi me yasa bai gaya min ba sai yanzu ya ismail kenan bai sani ba yanzu na sauya ba da ba ne da na ci sunan farar kura saboda tsoro ta sallama ta shiga falon gaba ɗaya yaran gidan sun haɗa falo ana ta hira minal ta sallama suka amsa mama na cewa bebe mun yi fushi wato ko shigowa ba za ki ba kika bayanin naki ko minal ta faɗa jikin mama ta ce ai mun afuwa mama yayin ne na jima sosai ban gan shi ba lokacin da muka zo zai je duba mara lafiya shi yasa na bi shi ku yi haƙuri mama yusuf ne ya ce wa zaki wa daɗin baki kada na sake jin murya kin ambaci sunana da sauri ta tashi ya yusuf ka yi haƙuri mana ni wata haka ce ba ma haka da kai a yau mun yi ta kama kunnuwanta ta marerece tana ba shi haƙuri shikenan zo ki ji ne miki wani albashar. ta matsa kusa da shi ya so gaya mata hankali aure na ya matso na samu ta karfan tuntuni ke kawai nake jira ki je ki gani tayi wata ya ƙara ta sake ta murna yaushe za mu je yana har na hango ranar bikin ai na ka samu matar yusuf ya so mu so sake ya ce zinatu ce ta ce ya ismail fa mama ya magana aurensa mama ta ce sarki shiririta kenan shi dai kan magana aure akwai shiririta duk wanda ya ce ya samu ba a jima zancen zai watse ni dai a cikin shekarar nan gaba ɗaya nake son kowannen ku ya aure ya bar min gidana na sha iska dr ismail yana jin yadda duk gidan suka kaure da hira ya wuce bangaren sa ya shiga ɗakin sa ya faɗa kan dogo kujera wayarsa ya ɗauko ya fara binciken lambobin da ya kamata ya buga don su ɗauke masa duk wani tunani na shirman da minal take masa wanda ke barazanar tarwatsa masa kwanya da sauri ya miƙe domin wani tunanin da ya faɗo ransa lokaci ɗaya ya tuno cindo na gefen ƙaramin ɗan yatsan minal wanda aka haife ta da shi wanda bai taɓa ganinsa a jikin fahima ba tabbas fahimansa na wani wajen wannan minal ce kanwarsa ba zolaya cikin sakan ɗaya ya tuna da cire wannan cindan ba abu ne mai wahala ba a wurin minal tun da dama ta sha faɗa masa ya cire mata shi ita ba ta son sa shi ce ba za a cire ba mama ta gargaɗe shi kada ya sake kai ta cire shi wannan tunanin ne ya sa shi miƙewa da sauri don zuwa duba hannun mai na gani shi ne kawai abin da zai iya tabbatar masa da ba fahima ba ce ko ita ce zuciyarsa ta amince da haka amma ba faɗa fahiman ba yarinyar da ta riga ta gama rena shi ya shiga falon lokacin da hira ta ɗauki daɗi suna ta dariya ganin ya shigo fuska a ɗaure ya sa suka bi shi da kallo ya ce keminal zo nan daga na juya ta tashi da sauri ta bayansa a baranda suka tsaya ya ce mu ga hannunki ta sauri ta ɓoye hannun a bayanta tana mamai kai yaya me za ka gani a hannuna tana tsoron kada ya ga hannunta ya mata faɗa domin tun a amurka ta sa an yanke mata cindan da ta tsana a hannunta ya fuskota da ƙarfi yana ƙoƙarin dubawa ita kuma tana ƙoƙarin ɓoyewa har da ya samu nasarar murɗe hannun da ƙarfi ya gani wani irin bugu ya ji kirjinsa na yi kafin ya ɗauki fuskarta da mari gefen hagu da na dama yake wanke fuskarta da mari sai na koya miki hankali daga yau za ki gane ni ba sa ki wani dukkanin mutanen gidan sun fito da kyar yusuf ya kwace ta daga hannunsa sai huci yake yi idanuwansa sun kaɗa sun yi jajawa saboda zafin zuciya sai tambayar sa ake mai te masa kowa cike da mamaki yau isma'il ne ke dukan yan lallansa haka mama ce ta wanke fuskarsa da mari har sau biyu yana nan ya ta soma faɗa kana so ka kashe ta ne ismail ana tambayar ka mai taimaka kai wa mutane shiru ya ce mama rashin kunya ce mu ni ba yayanta ba ne ko ni za'anta ne ko abokin wasanta ne daga nan ya juya suka mai da tambaya a gare ta cikin murya kuka ta ce wai dan ya ga hannuna na yanke cinda? haka ma fa kawo yadda ke ni da akan cindan nan wai ni ba jikina ba ne kuma ba na son sa to menene kafin ta karasa mama ta tare ta da cewa ki Allah sha sha ya ma gara da yadda ke da na san haka ne da na bar shi lalla samun ki tunda ba kya jin magana ina cin da nan abu ne mai cutarwa da biki taso kin gan shi a ki ba tun kafin ki san komai da an cire miki shi ba ciwo yake miki ba ba komai ba kin tsangwame shi duk gargaɗin da ake miki kada ki cire shi tun kina a yarinya ba ki ji ba sai da kika cire Allah ya ƙara ma da ya da ke ki to ni shi kenan mama kowa ya tsane ni kenan anti zinatu ce take aikin lallashinta ɗakin ya shiro tsawon mantuna tun da fahima ta gama faɗa hajiya kyauta ilham ta kore ta daga gidanta hajiya kyauta ta yi dogo a zuciya sannan ta ce me ya haɗa ku haka fahima da ya zafi fahima ta jinjina kanta ta ce ni ba ban sani ba mama abu ɗaya na lura da shi game da mai gidanta ne da yake kwanta ba shi da lafiya yawancin lokuta ina kula da shi ita kuma tana kishin haka hajiya kyauta ta ce to fa yin maban da ki tun da kika ta so ba sai ki janye jikin ki ba sai a lokacin wasu kwalla masu zafi suka gangaro a kuncinta mama na yi kokari na janye din amma zuciyata mai rauni ce na kasa domin idan ban kula da shi ba ita ba ta da lokacin kula da shi shi kuma baya iya kansa komai ina jin tausayinsa har cikin raina san ba ta da lokacin zaman gidan ma gaba ɗaya daga ni sai shi tare da ma'aikatan gidan ba ta son ne ma'amala da kowa duk da ba shi da lafiya zama na tare da shi yana ɗebe min kewar damuwar da nake ciki ina hangen matsalarsa ta ninkatawa shi yasa na tsaya kai da fatan na taimakonsa ita kuma ba ta so hajiya kyauta ta jim na wani lokaci sannan daga bisani ta ce lalle kan fahima tun da shi ɗin ga dukiyar ga komai amma sun kasa samun masa lafiya ni dama ba wani abu ne yasa nake miki kwaɗin zama a gidan mu sai saboda za ki fi jin daɗi da sakewa gidan masu wadata ba rashin wuta balle ruwa ga cima mai kyau da tsaron lafiya fahima ta share hawayen da ke zuba ta ce mama zan jure wa duk irin rayuwar da na tsinci kaina a ciki na san jarabawa ce daga allah ni dai ina jin tsoron a keta min mutunci na hajiya kyauta ta ce insha allahu babu abin da zai same ki yadda na ɗauki amanar ki. haka iyayenki za su zo su karɓe ki a hannuna kullum addu'a ta kenan dan ɗan juma ma zama unguwan nan gagara sai ban tashe shi ba da kansa ya tashi yana tsoron ko zan tona asirinsa ban kuma sa kowa a ɗakin ba saboda haka gobe za mu gyara wancan ɗakin mu koma ciki hajiya safiya tana zaune a ɗakin aminiyar ta hajiya zahra yar asalin ƙasar kamaru ba su jima da sanin juna ba amma amintarsu ta yi ƙarfi shi yasa hajiya safiya ta yanke shawarar tafiya gidanta ta zauna tunda alhaji abdulhamid bai san gidan hajiya Zahra ba tana ganin ta gujewa hanyar da zai ganta har ta gama shirinta ta koma ƙasarta ta haifa tana ji har cikin ranta babu abin da zai hana mata wannan tafiya tana jin kewar iyayenta da danginta gaba ɗaya zaman ya fita daga ranta ƙasan zuciyarta akwai soyayyar mijinta abdul da yarta guda ɗaya fahima amma ta daure ta cije da damuwar rashinta da su a yau ta cika kwanaki goma cif a gidan hajja zahara amma ga mamakinta ba ta samu wata kawata ko wani ya kira ta a waya ba kan su da abdulhamid duk da ta san ta ɓoye abdulhamid amma tana zaton ko da a waya wasu daga cikin ƙawayenta za su gaya mata ya je neman amma duk wadda ta kira ta ko ta kira ba za ta ji sun yi magana abdul ya zo neman ko fahima ba abin da ya hana idan ta rintsa kenan cikin dare tunani da wasu wasan ko lafiya shine abin da yake matuƙar damunta tabbas ta san halin abdul akwai shi da saurin fushi amma yana da saurin sauka musamman a kanta ta san yadda yake ƙaunarta idan har yana da lafiya ba zai iya fushi mai tsawo da ita ba ita ɗin ma da ta yi fushin abin ya dame ta tana son sake ganin fuskarsa kafin tafiyarta tana son nuna masa tsananin damuwarta ne kawai ba wai gudunsa take yi ba amma yadda ta yi masa borin nan da kunya ta taka ta koma gidansa ba tare da ya neme ta ba wannan ma kaiwa zai ba shi damar da zai hana ta tafiyar to me ya kamata ta yi yanzu tsaki da juyi ta dinga yi ta kasa yankewa kanta hukunci har zuwa wayewar gari da hatsi suna cin abinci da hajiya zahara take faɗa mata damuwarta hajiya zahara ta ce tunda da kin ga kin gama shirin tafiya ki kawai ki kira wayarsa ki lallaba shi ku sallama yana da iko a kanki dole shawara hajiya zahara ce abin biyu tana kwance a kan gado ta lalabi lambarsa ta kira ta jima tana ringin kamar ba za a ɗaga ba can aka ɗaga sai dai tun daga sallamar sai ta ji ba muryarsa ba ce cikin harshen turanci ta ce mai wayan nake nema abdulhamid ɗaya ɓangaren aka nemi sanin wace ce hajiya safiya ta amsa matarsa ce hajiya safiya mai magana ya ce abokin aikinsa ne dr amin ke magana abdulhamid na kwanta a asibiti ba shi da lafiya cikin rawan murya hajiya safiya ke tambayar inda yake dr aminu ya mata kwatancen inda yake tana ajiye waya ta fashe da kuka allah sarki habibi shi yasa na ji ka shiru tana kuka tana shiryawa a falo ta tarar da hajiya zahara take gaya mata nan ta bata tana salati ta fito yadda ta zaton jikin mai gidanta lamarin ya zarce haka domin bai ma san wanda yake kansa ba dr amin ne ya sanar da ita yau kwanaki bakwai kenan yana cikin tafiya ya faɗi shi kenan amma likitoci suna ta ƙoƙari a kansa amin ya baka neme ni ba bayan abdul yana cikin wannan halin dr amin ya ce ki haƙuri ki kwantar da hankalinki a lokacin da abin ya fara wayarki ne ta bugawa ban same ki ba sannan na zo har gidan ban same ki ba shi sa na bar wayarsa a kunna ko za a kira baki kira ba har yawancin abokansa sun zo da wasu daga cikin ƙawayenki ina ma ta binciken inda kika shiga ban sani ba ko kasuwar sai hajjiya safiya take dr amin yana tarar rashinta mafarki barkata cikin baccinta din na mustapha ne baccin marar daɗi ya kai ta har zuwa kiran sallah subahi ta yi alwala ta so mai nafila sannan aka tayar da sallah ta idar ta tsananta addu'a musamman akan mustapha tana roƙon allah cikin hikimarsa da kariyarsa ya kare mustapha daga dukkan shari sannan tana yi wa kanta addu'o'in da ta saba yi a kullum ta jingina da bango ta limshe idanunta tana hango lokacin da take zauna gaban mustapha yana ba ta umarni idanuwansa masu haske ba ta san lokacin da hajiya kyauta ta idar da ta ta sallar ba har sai da ta ji muryarta tana cewa fahima ba fa na son yawan damuwan nan take za ki iya jefa kanki cikin wani hali za ki ɓata min raina fa tana jin hajiya kyauta na ce mata faɗa daga ƙarshe ta koma rarrashi ita kan abin da ke damun zuciyarta ta mustapha ne tunda allah ya sa ta ɗora idanta a kansa hawayen tausayinsa ke zubowa daga idanunta ba kuma za ta daina ba tana jin mustapha a cikin ranta abin da ke damun ranta ilham za ta bar shi da rai kuwa idan ma bata kashe shi ba zai kula da shi me ya ci da safe me ya ci da dare babu tabbacin ya ci wani abu tunda ta san ilham ba za ta ba shi ba bata ma san yadda ake ba shi abincin ba da irin ma abin da zai dinga ci ga dokta baya nan kenan yunwa da kishirwa ma kawai za su kashe shi da sauri ta buɗe idanunta da ta tuna haka hajiya kiwa ce ta shigo da kayan karin kumallo ta dube ta ke kuma yana zuwa naga kina sa riga amma <clears throat> na yi mantuwa ne a can gidan shi ne zan je na ɗauko amma dai kya bari ki ci wani abu ko yan nan in ji hajiya kyauta ta dire faranti a gaban fahima ta san idan bata ci ba ran hajiya kyauta zai ɓaci don haka ta zauna ta fara cusa abincin tamkar magani sauri kawai take ta je ta ga halin da mustapha ya kwana a mace ne ko a raye sai da ta gama tsaf sannan ta ce da hajiya kyauta mama zan tafi hajiya kyauta ta ce kin gane wurin kuwa kada ki bata sai a lokacin ne fahima ta tuna ba ta rike sunan unguwar ba sannan ta ce sunan dai unguwar nake manta. hajiya kyauta ta murmushi ta ce yaushe zan baki ki bata mu je taron na raka ki ta janyo hijabinta ta sa suka kulle kofa suka tafi unguwar shiru kamar koyaushe sai masu gadi da kowanne ke zaune a kofar gidan da yake sai kuma motoci da ke wucewa jifa-jifa bugun zuciyar fahima ya daɗu a lokacin da suka isa kofar gidan mai gadi yana hango su sun nufi kofar shiga ya sauri ya miƙe yaya hajiya yana zuwa ganin fuskar da ya sani a tare da bakuwar fuska hajiya kyauta ya sa ya faɗi da murmushinsa suka gaisa sannan ya ce malama ki haƙuri hajiya ta ce idan na sake na baki kika shiga gidan nan a bakin aiki na saboda haka kada ku shiga ya sake jan kofa ya rufe ta har da makulli hajiya ya kyauta ta dubi mai gadin ta ce kai malam me zafi haka ya ce ba da laifi hajiya kan aiki na nake fahima ba ta mamaki ba domin tana jin sanda aka kafa mai gadin dokar saboda haka sai ta wani guntun murmushi mai suna a yaƙe kafi kuka ciwo sannan ta matsa kusa da mai gadin ta ce ya jikin alaji mai gadin yana dubanta ta ta kafar ragar ɗin ya ce da sauƙi malama daga ne koma kan benci ya zauna alama baya buƙatar dogon turanci hajiya kyauta ce ta kama hannun fahima zo mu ba wurin nan kada mai gadin na ya tozarta mu kin ga kiran karnuka tafiya suke babu mai iya furta wata kalma sai zancen zuci hajiya kyauta ta tunanin hajiya safiya tun sannan da ta mata ne, kirki ce ba ta da wani mugun hali abin kyama haka iya zaman da ta da fahima ba ta taɓa ganin wani mummunan hali a tare da ita ba na haka ba tabbas da ta ce ta yi wa mata gidan ne wani mugun ababin kyama yadda aka sa a tozarta su babu abin da zai sa ta sake tako kofa gidan ta ɓangaren fahima kuwa san ba ta mamakin abin da mai gadi ya musu ba sai ma hankalinta da ya dan samu kwanciya tunda ta san yanzu mustapha na nan a rai. ilham ba ta kashe shi ba sai dai shiga kunci da bakin cikin mugun nufinta wanda ta san ba zai kankara a zuciyar ilham ba duk tunanin zuciyar ya gaba da hankalinsu ba su kula da wani matashin mutumin da ke biye da su ba cikin motarsa har sai da ya zo dab da su ya so ma magana sannan ku hajiya ya faɗa yana duban hajiya kyauta hajiya kyauta ta tsaya ta ce sannan ɗan nan kana da tambaya ne gashi mu ma baƙi ne a unguwar a lokacin da suke magana fahima ta gaba da su kaɗan hajiya kyauta na shirin ci gaba da tafiya ya ce a hajiya ba tambaya ke ba sai dai ya faɗa da murmushinsa yana sosa gefen kunnensa hajiya ta ce ta faɗi mana ya ce hajiya watan jikar taki nake neman izinin magana da ita hajiya kyauta ta ɗaga kai ta dubi fahima da ke tsaye tana jiranta kafin ta magana mutumin ya ce idan babu damuwa mu je na kai ku gida daga nan sai na ga gidan na zo a natse tunda kuna kan hanya hajiya kyauta ta ce a haka ma ne maka kwatance ai yayi idan ka gane kwatancen sai ka zo maimakon mu shiga ka kai mu duk da kwarjinin mutumin da ya cika idan hajiya kyauta ba ta jin za ta iya amince masa su shiga motarsa shi ma ya kula da hakan don haka ya ce shi kenan hajiya ba damuwa ki mun kwatancen. hajiya kyauta ta masa kwatance daidai yadda zai fahimta sannan ta faɗa masa sunan fahima ya ta godiya kamar wanda aka yi wata babbar kyauta daga nan kuɗi ya miƙa hajiya kyauta da ƙyar ta yaƙi da zuciyarta wajen ƙin karɓar kuɗin nan shi kuma ya ta haɗa ta da Allah har sai da ta amince ta karɓa ya ta da motarsa ya gaba yana zuwa daidai wurin fahima ya dube ta ya yi murmushi sannan ya gaba hajiya kyauta ta ƙarasa wurinta tana adana kuɗin a ƴar ƙaramar jakarta san fahima ba ta kula da abin da hajiya kyauta ke yi ba balle ta tambayi wanda ya bata kuɗin hajiya kyauta ta dubi fahima ta ce hmm, manya gatan wasa da zumma son ganin walwalarta domin lokuta da dama idan hajiya kyauta ta mata irin wannan kirarin takan ɗan yi murmushi amma wannan karan ba ba alamun ma bata ji ba balle ta murmushin wannan dalilin ne yasa hajiya kyauta ta shiru da bakinta ta yanke shawarar sai sun koma gida kafin lokacin fahima ta samu nutsuwa fiye da wannan lokacin za ta hau fahimtar maganar da za su yi a can saudiya ko hajiya safiya cikin gigita da kiɗimewa ta rabka tagumi da ka kalle ta za ka yi zaton talula ne cikin zurfin tunani